sarkin da bashi mantuwa bai shekara sarkin da bai riko mai dakoji ka sarkin da bashi ruwa shi mance da kasa sarkin da bai bari mutum ba aiki sarkin da bashi kira a ce ba a zuwa sarkin da bashi kusurwa wasu sarkin da ba a cikin yara ne Allah sarkin da ba a sawa doli sarkin da ba a roko a rasa sarkin da bashi cewa babu sarkin da ba a cilasta sama sarkin da ba a tambaya saboda me kai haka wanda ba a ce ma ran shi dadi amsa kira can koli tutar mulkin manta sha'u rayayyen sarki wanda bai gushewa balle yan takara su zaburo suna mayan mai kujerar tashi Allah sarkin da ba shi kara mandakin shi shi ka yi ruwa shi ka jida shi ba ka yau shi ba ka gobe jibi shi kara godiya ta kara tabbata a gare shi da ya ba mu ikon haɗiya da ku a maritan yau a cikin wannan zaure hakika duniya iya kakke kwaɗi yau za mu wannan tattauna ne amma gaskiya in dai ba yabo ga Allah ba da mun kai kara mana kuzari lakka babu lakka a cikin jiki jiki a mace ki a mace yake saboda kowa ya san abin da ya samu kasan nan na babban rashi da an kayi na babban mutum mai tsinkayen nesa na babban mutum mai alheri na babban mutum wanda bai da riko na babban mutum wanda ya san ta kamata na babban mutum wanda ko karami ko babba yana baka mutuncin kai baka girman kai tsaya hira da kai ka karu da shi shi karu da kai kuma in yi na babban mahaukaci kaf cikin 'yan siyasar Nijar babu shi ba a yi shi kuma ba a yi ne ko da zuwa gaba wanda mu 'yan jarida da kowane lokaci muka ce magana cire ke ya amsa tambaya ko ce ce banban da wasu 'yan siyasa da eh, eh, wato siyasa ta yi musu riga da wando na mutunci suna tunkaho suna takama suna cika hanci da hayaki suka mai da mu 'yan jarida ba bakin komi ba sannu su bai da haka kuma a kowane lokaci kai yi magana da sanusi ina tabbatar maka cewar in dare in rana ka ce mishi kana son yin hira da shi wallahi a shirye ke yi magana da kai mu ɗan jarida ɗan jarida babu abun da yake mana daɗi irin wannan shi yasa nace a ɗan siyasan mu na yanzu babu kamata mu gare mu ɗan jarida tunda babu abun da adda daɗi ga ɗan jarida kana son labari mutum ba sai ya maka yanga ba ko shi nuna maka wani warar gaba ko shi nuna maka iyawa da wani azarfaɗi yau me ke faruwa ba ni ma zancen wani yan adawa ko yan eh, eh, eh, adawa ko kuma zancen gwamnati wanda da ya ja wanda a bisa iko to me zai tada mai hankali ana tuba ka ko ma yan adawa kansu yau idan muna son mu yi hira da su ko mu kasu cikin shiri wanga shi faɗa wanga wanga su shi kulle wanga su sulce wanga su yi taimana mana da baibiya da baibiya ta gaji mu shafa mu bayan ko magana ce zaka zuwa kai ba dala an ka tambaye ka ka bada ba kuma a ƙarshen da ma zuwa za kai kai ka yi tallar kanka da kanka abinda za ka faɗi wala Allah gaskiya ne ƙarya ce Allah ya sani to saboda haka muke ganin duk abin da zamu yi mu yan jarida ba mu yasa musu jakuba ba mu iya biya ne abin da ya mumu na daga cikin duk lokacin da muka tuntuɓe shi hira da mu yau duniya ba abin da mutum yake so aka ce shi hidda fuska ta shirya ta barma kuma yau sanusi ya kai in ka bashi miliyon guda kamin shi kai gida ne da wuya da isa da shi ka ɗari biyu ko ɗari uku. da wuya ya rabe kuma Allah ya yi shi mutum wanda bai da bakin ciki wanda bai san sanusi daga sai yake ganin shi haka lalle zuma ce ga zaki ga halbi shahau yanzu shi rikici maka bai zan kun ba amma bai da riko mun biyar ya yi wa shi sabka Allah Allah ka gafarta masa Allah Allah ka sa ya huta Allah ka ji kanshi da jin kanka Allah Allah ka yi masa rahama da rahama ka Allah saboda haka bari in bude shirin da haka wani shiri da mun kai da shi Allahu akbar Allah kenan kun ji wannan wani shiri ne da muka yi da shi bisa ga magana karantarwa kuma shiri na ƙarshe wanda ya kamata in yi da shi sati biyu da suka wuce bai samu ya zo ba ya na buga mai waya ce wallahi ya mance amma gashi nan da ya to waɗanda ahuwa da tare shi suka ce a'a kai zaman ka da Allah in ka bar mu shi shikenan kuma wace za ta yi ya kire ni ce yi hakuri da wansa yake ni iske shi cikin biro ce to sai na cika diya ya ce nawa ne tara ta nace jika talatin ce a ishirin zan baka ka je da gona da sabon su shako ka je da gona da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka na gayyato mutane waɗanda a tare da shi dare da rana waɗanda kuma galibi kwana ɗaya ka raba su waɗanda kuma sun san sanusi jafu kamar yi wancikin su sun yi rayuwa tare da shi a tumka a walwale a hau a sauka a buga a bata a gyara duk dai tare ake to babu kamar dai alhaji muhammadu nuhu arzika dan gwagwarmaya na kungiyar mpcr wanda ganin sanusun yanzu ya ƙara shahai hawaye abun da ya banci a komi president nuhu sannu mu sannu president nuhu sannu allah shi masa gafara sannan yana tare da intini kar alasan intini kar alasan na gayyace shi ne a cikin wannan zaure a matsayin shi na dan siyasa kuma ɗaya daga cikin 'yan siyasa da suka zanna karkashin sanusi in ce ya horar da su ko ya karanta da shi ko suke koyo da shi ta fannin al'amuran siyasa na yau da gobe saboda haka intini kar yana cikin wanga zaure tare da ni eh, yauwa intini kar barka da zuwa to sannun mu da abin da ya samu sannun mu da abin da ya samu amin amin amin amin amin to bayan intini kar alasan wanda aka yi ma babban rashi dai babu kamar yaya garba jose shi shine na hannun damar sanusi jaku kuma tare da shi suka kafa wannan jaridar da ake kira lauru da rustuwa kuma jose shine mataimakin shi sanusi jaku na parti campaign a al'umma shine vice president national kuma yana gadai a cikin hannun shi zance ya kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda yadda ya san sirin sannu sai dai ko yan ciki ne ba su sani ba jose sannu mu mm. sannu allah ya bada hakuri allah ya bada hakuri allah ya sani ba sannan kuma yana tare da wato eh, sulamaji rishatu eh, sulamaji abin da ya sani gaice shi suna daga cikin yan jarida da ke sanu su wajen tambayoyi suna daga cikin yan jarida da ke sanu su dare da rana shi amsa musu tambayoyi akan kaza a balai ma shi da yake da rishatu eh, sulamaji ya shahara ne ko in ce ya mai da himma ne wajen al'amuran rayuwa ta yau da gobe musamman ma nan dangantar tarihi da abin da ya shafi mu da harsunan gida da sauransu saboda haka kusan kullun dai yana daga cikin yan da ke damuwar sanusi da yawan tambayoyi shi yasa na gaishe shi a cikin wannan zaure rage to barka da zuwa to sannun mu da abin da ya samu sannun mu da abin da ya samu eh masu kallon mu sauraron ku yi mini gawara saboda shiri ne zami wanda gaskiya mun yi haka nan dai shi na sanusi ne dole duk abin da zamu hadi ba mu iya faɗin shi daga sanusi ya ku kariya muka kuma wallahi sun matallahi kamar yadda nake da wuya a samu kamata wajen dai alheri da bai mai da abin duniya komi ba bai mai da abin duniya komi ba a rayuwar sanusi kuma mu yan jarida inda muke shin daɗi yau shine rubuce-rubucen da ya bari ya bar tarihi ya kafa tarihi kuma akwai rubuce-rubucen sanusi da dama wanda duk wanda ka binciko ka karanta zaka karu da shi bari dai in gama ku da eh, president Nuhu wacce shin hida zaka yi mana game da marigayi a'udhu billahi من shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abinda zan so mu hadi shine sai mu ma Allah mai kowa mai komai godiya da ya ba mu damar ganin wannan lokaci da kuma ka ce mu allah ya ba mu ikon mu zo mu amshi ruwan gayyata eh, muna umarni da wannan dama domin mu isar da mu ga 'yan mu na nishar duka da kuma duk wanda ya san alhaji sanusi tambayi shaku da na ciki da na waje tunda mutane da yawa sun san shi eh, a kasashen duniya da dama an san sanusi tambarja tunda ya samu dama gwadin kanshi inda aka yin taro na duniya gabaɗe da ya yi zama dikite na union international de parlement inda ake duk inda da wani majalisa na duniya na kasashen duniya suna haduwa ya taba zama can ya yi aiki ciki a tankin mamba kina sun san shi da an ce sanusi mutane sun san shi ko ina e to lalle abin da zani fara faɗi shine an yi babban rishi an yi babban rishi saboda sanusi gagara misali ne wanda ya misali lalle ni dai na san mutane da dama a cikin ƙasar nan na san 'yan siyasa na san malamai na san eh, malaman jami'a na san kananan malamai na san 'yan sandika na san 'yan kasuwa kai na dai san in ce fasti kowa da kowa gungu gungu nake ba amma wallahi Allah bai haɗa ni da mutum ba kamar sanin su ni wadda Allah ya fara gama da shi a minnar san kafin naf muka tutun wannan lokacin kuma ba mu rabu ba lokacin da ya zo yi wata conference da aka gayyace shi a jami'a muna iya cudiya a wannan lokacin da ya yi wannan conference to abubuwan da ya hudi a ciki sun ka gamshe mu kuma irin yadda yake yake ya yi lakcan din shi ya kara birge mu don ka a gaba sai muka ci gaba da hulɗa da shi har aka zo aka yi wannan gwagwarmaya na katubandis aka yi na fevrier muna tare da shi aka zo muka shiga kokowa ta yin conference muna tare da shi bayan an yi conference kuma deja mutane an ba da ɗinci a yi parti parti sanusi kuma eh, yana cikin wanda suka gama aka gama da su aka yi eh, suka yi farti su ma tunda an ba da izini a yi farti politik tare da shi an ka kirkira farti na cds sama to duka wannan maganganu ne da kowa ya san da su ba dole sai na bata lokaci a su abin da yake da unhwani unhwaɗi cikin wannan hira shine abin da mutane waɗansu ba su sani ba wanda kuma aka yi ma sanusi eh, ana mashi mugun kallo da yawa akwai mu da 'yan ƙasar mu na nijar wanda suke ma eh, waɗansu mutane wanda suke masannin su wani kallo wanda ba nashi ba ne kamar yadda ka faɗi cikin hirar da ka yi ni ina da hanya biyu ga sanusi sanusi eh, mun haɗu saboda wanga hirar da na haɗa maka kuma sai allah iske ya sa na san shi eh, buzu ne ni ko ba ne to wannan hanya ta shina buzu ina bugu bugume ta tabbastaka ta sa sai ya koma ko da yake ma ya aihe ni ma mhm. sai muka koma muna abuta sai abutan mu ta zan kuma kamar ta komi ma kamar kaka da jika kamar eh, eh, dabba shi don ni ba ni shakkun in iske shi a kowane lokaci da kowace magana in na ji ta dan mu yi ta shi domin in gane abin da yake faruwa in san abin da ake ciki kuma mu yi kokowar da za mu ganin abin da ya kamata mutum kara don kasanmu tunda babban abin da ya haɗa mu da sanusi shine kasa mutum Nijar sanusi mutum ne mai kishin kasa shi mutum ne mai son kasa kuma mutum ne mai son ɗan adam mai tausayin ɗan adam mai shinkai sanusi ɗaya ne gani cikin mutane wanda kayan shi na kowa ne na kowa ne kayan shi dai sanusi ba su da wani buki zuwa ga mutane babu sai yadda ne tunda ni gan shi tunda ni san shi gidan shi babu fort ga ga kowa ma babu sai wanda dai yayi ma kanshi fort zuwa gare shi amma bai da shi ka fahimta mm. kuma babu lokacin da sanusi bai iya ba mu magana da shi ba mun yi magana da shi karfe shida na sahi mun yi karfe bakwai mun yi midi mun yi dare babu wani lokaci na ini ko na rana wanda ba mu magana da wanda ba mu ba mu hadu ba saboda wata magana da ta shahi kasa ko ta shahi abin da ya kamata a ce an yi da an yi to don haka mutane da yawa an huda su akwai mutanen da an ka huda sun ka hude kuma ba su tsaya neman musu bancaka ba balle su san abin da ake ciki kawai a huɗe sun kabi magana hudun da an kai sai suka kwatanta an ce musu ai sanusi kaza ne kaza ne bai son kaza bai son kaza wallahi sanusi ban taba ganin ba mutum mai kamar dan adam kamar shi wannan gaskiya ni nake wada maka ni nake wada maka ni kuma ina kokowa abin da ya gama da shi wannan kokowa ta kamar dan adam ta gama da shi saboda sanusi yana cikin masu tausayin dan adam kuma ba ya son rishin gaskiya ko alama ba ya son rishin gaskiya duk abin da ka gani yake faruwa rishin son rishin gaskiyan nan ne yake gama shi da masu yin rishin gaskiya to kuma masu yin rishin gaskiyan nan su ne suka kirkira dubarun kare kansu na su mai da mutum kamar yanzu in kana magana in ka faɗi abin gaskiya wanda mutane sun san gaskiya ne sai a maida ka a ce mahaukaci sai a maida abin ai ko a aza maka wani azannu a aza shi a ce ai kaza ne eh ai dan kaza ne kake kaza kai kai lahin ka da kai lahin ka kai dai kai shi da kai zalunci ko kai cutar ka an baka matsayi na ƙasa ko na gwamnati ko na na karamar hukuma ka ci amana ƙasa ka ci amana al'umma ka ci amana wanda ma yake kai yasa kai baka wuni tunda abin da kake bai sani ba sai yanzu ka yi lalata kaya an gano ka yi lalata an bude baki an hudi an ce wani yayi laifi kaza sai ka hito da magana ka maido ta wani zance ta ai dan kana dan gari kaza ne ko dan kana dan kabila kaza ko dan jaha kaza dan shi ne abba ason ka ake cewa kai ba daidai ba in ba kai ba daidai ba mutum akwai yan garin ku yan gidan ku wanda ba su ba laihin koyi ba a ce su ba to yanzu in kai laihin ka an ka bude baki an ka ce kai sai ka ce a ah, ai wani dan shi na da hankalin kaza ne dan shi ne yake cewa bai san kaza ni nan da sannu sai aso nawa ana azamu wannan a ce ba mu san kaza ba mu san kaza kuma mutane ba su taba neman su san mu wane ne ba ba su taba neman mu jinin mu cikin jinin mu muke ciki da da wa da wake cikin jinin mu tunda ai dan adam gida hudu gare shi akwai uwar shi akwai uban shi uwar shi kuma akwai ubanta akwai akwai uwarta kuma uban shi akwai uwar shi akwai ubanta to kadi na mi fika so yana to nan nijar da kake gani cikin wanga zamanin da muke ci akwai wuya ma ka samu mutum wanda yake dan Nijar ne amma a iske da uwace da uban shi da kakan shi da kakan shi duka yan gida guda ne iri guda ne kabila guda ce babu shi in ka samu yalla cikin dubu ka samu gwi ko uku wanda suke cikin wani hali a cikin mu nan ga duka kowane na da irin iri iri iri yanzu zan baka misali guda kaga sanusi sanusi ba azumi ne uban shi abba azumi ne amma uwar da ta aihu uban shi ba gobe ta ka san da haka nan eh uwar da ta aihu uban shi ba gobe ta kana shi ko shi kuma sanusi uwar da ta aihe shi ba gobe rata ka gane ko uwar da ta aihe shi ba gobe rata to uban shi kaga kenan cikin sanusi ma kashi 25 ne cikin 100 abuzu gaskiya sauran gobaci ne can in kace kadiba can wajen uwar tashi akwai game da katsinanci da wani abu can game da hillanci da suke suka shiga cikin juna akwai wanda suke mutanen kai cikin mutanen da ma ba sani ba cikin cikin tahiyar da mutane suke yanzu na kasa gaba duka an yi mumuma yanzu na in ka je nan cikin garin Sokoto zan baka bayani yanzu haka cikin garin Sokoto akai kace babu komi sai zama wannan na gane da ido ka inda ke Sokoto na gane shi da ido na babu komi cikin sai zama ne tabbata kana shi zama ne kuma zama da ke daga wanda zama ma na gaske da gaske suna ake ce ma zama le kalle ga sunan kalle masu karka su ne zama wancan duka yan shige ne sun koyi magana kana shi na ko to yanzu wannan ɗumin da suke mutane sai su zo su ce kaza wani bai son kaza wani bai son kaza cikin sanusi Allah ya bashi diya mata bai bashi maza ba to diyan nan matan da Allah ya ba sanusi kaga ya shi tawarin ba san wa'inan ta arma na garin tera tera ne garin su ba san waye diye shi ta biyu ba zama mai eh, ta arma na dusu yanzu diyanta suna iya zama sultan din dusu gobe diye shi ta uku ita ta armi eh, melange din bare bari da abin nan da buzu eh, miyar ce mishi mai turare shi mai turare da kake ganin shi nan cikin dangin shi akwai san wayawa uwar shi ta yi shi to tana da mai lanshi in san wayanci wurin aiho shi shi nake faɗa maka shi mai tare mai tare mai turare bulama eh bulama mai gari bulama in kana so kaga yan uwan shi gashi ne wanda kaga cisco ko cisco wanga ne zama na abun eh, sonitel mm-hmm. to cisco ai uncle din shi ne amma mutane ba sani mhm, mhm, mhm. sai suna dibin kama mutane kama wani kama abu nan kama wani sai su dauki kansu suna cewa ai sanu su baya san baya san zama pu parle ter a ter baya san zama bai san san wayawa bai san mutanen yamma bai san mutanen kaza to kage ci. diye shi mata diye shi ta hudu ba zama mai ta arma kuma na kwalo na kwalo gashi nan dan dan dan cana Hamidu Sale wanga da ake ce ma cana diye shi ta hudu ya ta dan su biye ko su biyar suna nan duka kenan su duk abin da ake iya gado dangin wannan mutanen kwalo zama ma kwalo su ma suna gado tunda zama ma kwalo sauran su su ma duka jikokin mali bai ne su ma duka duka da su nan in ka dauka daga libore indunga eh, duka su dangi guda ne kana shi na kun to kenan mutane man mun bar mu dan abin da yasa nake ni ba kari ni ba da kari ga wangazancen shin huda saboda shine yayi kamari yau eh, cikin garin ga da yasa har mutane wai irin yadda sanusi bawan Allah sadauki ya sadaukar da kanshi da hanshi a kan ƙasa na jusqu'à la dernière minute jusqu'à la dernière minute ya sadaukar da kanshi a kan ƙasa duk wanda suke magana zance ne suke sanusi ya bada ranshi komi yayi babu irin kaso ma da an kai kamun da an kai masanin sun kai ashirin a bisa bisa an ce an ce kana shi na ko to abin da yasa nake wanga zance radda an ka ce ga sanusi ya kwanta suka samu labari an ka ce gashi hauto cikin rezo sosai wajen 21 22 ralladi ina sai kake ganin mutane waɗansu suna aiko message suna jin daɗi suna cewa madalla goma goyi goma da kaza yanzu an samu lahiya wane ne kaza wane to duk wanda ga wani haka nan su tabbata masu fara kuka nan kasar ga su ne tunda eh, diba mu ma da muke magana ba suna ba muna magana ba mm-hmm, mm-hmm. mutane na ganin to ana magana mm-hmm. eh, eh sanu suna duk abin da aka aikin banza ne to daga yau mun kare magana kap duk abin da wanda duk zai iya ma wani kowa yin komi a nan ƙasa ga duwar za su yi to kenan su hidda kansu su hidda kansu ba suna ganin aikin banza da muke ba ba suna ganin ba mu da muke iya hitowa ga hili kiri kiri kowa yayi abin da ya kamata a yi magana ba mu shegi ba mu zalunci ba mu kasayi ba mu can amana ba mu zalunci ba mu yaudara babu wani mutum daga zakwa zo ya ce ni ko sanusi mun yi abin da annabi da shi yake to president merci eh, bari yanzu wajen yaya garba jose eh, kamar yadda nace in akwai wanda ya san sanusi dai bayan ka yake kuma har ya kwanta dama ko na tare da shi kuma kana ɗaya daga cikin wanda in sahiya ta yi ka hito da gidanka kamin ka tafi biro sai kun ga juna da duk za a yi a yi sannan ka tafi wurin aikin naka kuma haka da zalika dai bai dan ni a sharu ne na shaida tunda ina ganin bai iya minti ɗaya ko minti biyu baka nan dai bai kire ka ba an ka zo an kai magana ko an ka shara ko kuma abubuwan da a ku da farko dai ni ba ma san wace tambaya da ni maka ba gaskiya karo na farko a matsayina na eh, journalist professional ban san ma mi wace question ya kamata in yi maka ba gaba da sanusi sai dai in baka magana mi zaka ce Assalamu eh, alaikum. Eh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To, eh, mu ya <coughs> zan mun bar mu na yana ma mutane godiya. Mutane godiya daga nan ya mai har zuwa maradi kuma har zuwa ko'ina cikin duniya cikin jihohin ga duka na Niger inda aka yi ta kiran mu ko kuma mutanen da suka kama mana zaman makoki da sunan iyalin shi da sunan fartikin mu da duk sunan dai abokan arziki eh, muna mika godiyar mu tun da eh, lalle eh, mun gani sanusi yana da masoya mun gani yadda aka yi taro a nan mun gani yadda aka yi babban taro a maradi muna fatan dai allah shi sa aljanna ne mu kuma shi kare da kage mun bar mu ni tsakanin da tsoho ban san abin zance gaskiya ban san ba abin da zan ci gaskiya tunda shi tsohon kawai da ni da shi wani sai zan wata irin yarda ce ya yarda da ni ya yarda da ni san duk abin da na faɗi magana da ni tsohon bai fara bisa ga komi ne ko gidan shi ya da hanya ne ke nema kuma duk sun san da inda mishi magana a kan yana nan ba shi nan sai yi magana da sunan shi in cikin farti ne yadda na faɗi haka nan mutanen gana kawai har yake mutane ba su iya shi ƙwayan nan da suke tsoron yin gwaci su ba su ishe magana sai ina ni na zama na zama kawai fizik da ya yi magana da ya ta dargi ma'ina na nike nike tsira shi ko kuma ce mutum a ta yakka ta ko mene ne na gyara shi kai mun ka mun ka mun ka kuma kawai da gai ne babu rana fa ya ta hito ta waye tsoho da ya hito da shi ne kuma aiki na shi sai zama to kawai biro biyu gare shi da sahi ta yi biron shi har tare zara in yi da shi tsoho da bakin da kare ɗaya ta yi bai aikin komi bai sauran kowa ta fanta amma da ce ya yi babu ranar da disettar ta biya ta sosai girona wannan da weekend ne ranar aiki ne kula haka muke haka muke ta da tsoro yanzu abin da zangayi bisa garshi wanda kawa eh, abin da ke rikiya abu biyu ne zuwa uku mambarin na farin kawai da kun ka gayi ne mu da aka tare da tsoro eh, sai mun ka zama tare da shi kamar kullum ina tashi ko cikin kalas muke kamar cikin kalas ake in cikin mota muke kur ne tarihi ne eh lakta ne ai ta ba mu labari ai ta ba mu tarihi in gidan shi muke haka ne in fada muke haka ne in biro muke haka yake gewe yana son da mutane suna gewe da shi yana ba da tarihi shi yasa an ka ga ka tambaye ni na san zaman shi tun ma ikwal premier da yayi mai lafiya a arewacin da kwaro na san ya gaya min ya gaya min har abin ya shiga cikin kenan zaman shi nan da suka zo nan eh, lise ku kwarambe ya gaya mana zaman shi na faranshi ya gaya mana zaman shi na dawutumi ban san ma dawutumi sai amma talmanku ya gaya min ya gaya min dawutumi ba san shi da yake kullum in mun ka zo shi dai kawai shi wannan abun kurne yanzu kaga kawai da nuka gai shi yanzu da dare yayi yan fada ma mota ake doka ta yi tura doko su. Hmm, masu jirgida ne ba? a zo a yi ta a yi ta haka nan ne. kuma tsoho ba ka taba ganin ya gajo da dare. in yan fada na shaka wace sai ya ɗauko mota sai wajen nuru wallahi nan ake azata kuma nan ake zuwa azata shi ba ta ka zo wurin shi ka je ka bar shi kare in ka zo in za ka taya sai dai wani releve ya zo amma ya da shi kare ba ta yi to haka miki tare gashi kuma yanzu kwakwalwar eh, nan tashi rastik har da kagar a tanayin ya eh, rasu ko mhm. to mu har lahadi da dare da da har bai ma ta da shi ras ba wani alamar ras ki ka wuce tarihi maki da wasu tsohi na ki fara mu labarin su 21 ran dimanche tare muke duk abin da kuma duk tarihi na abin da aka wuce wuce canja da na abu da wanda bai daɗe da wuce ba duk haka yake gudun shi shi yasa kaga mun kamaka ya zo mun ƙarki karatu university mun ka zo ni gidan shi ne zama amma ni ƙarin university ina ina university ina gidan shi kan tun ma farko ma tun ina university kita to mun ƙarin jikan tashi a jarida to da mun kai jarida ka tare da shi kuma mun bar mun yanzu a zuwa ci mun kai ke yi guda guda guda ordinateur da tsaye ki maka wani da tsaye ki rata maka su bai da duk bai da crimes ce maka ne ki rubuta ke ne kaga ko liverin shi da rubuta aka liver yanzu goma sha da rubuta liverin ma haka ne ka rubuta su daga tsaye ki zai sekretar buga a buga a buga a buga an ka gashi gol sai zai ce ainihin ka tsaya inda an ka tsaya kuma a dora fita na biyu kenan na uku nu ya gare shi na gare shi oho kama kaga bai da bai da bai da abokin gaba ko me an kai hayaniya da kai kai hayaniya da tsoro in kuka gamu gobe sai maka magana bai da abokin gaba yanzu bisa ga wannan taimako dai na mutane ban ce wai abin duniya ba taimako dai an an cuci wanga an taushe ki wanga shi aikin shi ma president aiki kenan biro shi ne tashi sai call center bai kutu wanga yanzu ya ce da ya kamar shi gani na kaza nake so amin kaza amin kaza ya kira commissaire ya kira juju ya kira minister justice in wani abin da ya yi wuce nan ne not kullum not aika president kullum not aika wajen wani miss haka yake kullum saboda bukatun mutane da matsalolin mutane aikin kenan in eh, yi ake kuma sai gobe kuma gobe an dawo kazo an a fara kun babu ran sha'a da militan kina ne ba militan kina bane su wanda suke so suke saba da kauyen mu in sun ka zo wannan kwasa sai ya musu idan sai ya kwashe ka mm. ni ka zo yi mu ya kuka zaɓe ni eh. wannan kwasa sai maka mu mu ce maka zanna hawa gobe da ya dace ramu na ba kwallon yake a baka kudin mota a baka abin da Allah baka ka tafi kaji kaji da muke tsoro haka ne kullum kullum haka ne ake kullum haka ne yan sabon ne amma wanga amma wanga amma wanga amma wanga kaji dai a gurgudo a gurguje mhm. abin da nake in gayi kayan kuma ka gewu to madalla eh ban sani ba yare wannan mikro ke da ko lafiya saboda ya ma mu da ba da da sake mu faransa la okay to madalla eh infini kar ban sani ba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 bukatu na farko dai ina roƙon bara ga dukkanin al'ummar Nijar ta addu'a ga margayi Sanusi Tambari Shaku. Eh lalle hakika ni Sanusi Tambari Shaku na san shi ne shekara ta dubu da dari tara da tasirin da tara. Kamin nan ina ɗan yaro dan kankane nake samun labarin shi shekarar da aka sako shi daga gidan kaso can garin agadas ana ba mu tarihin shi da gwagwarmayar dai. kuma ana faɗa mana yadda yake kokowa game da talaka da kuma yadda yake son gaskiya yadda yake so a yi aiki da gaskiya to ina nan shekara ta 1999 sai na zo niyame musamman zuwa na da na yi nace shi ne nake bida saboda in shiga cikin fartin shi na zo na tarda shi gida ne bai sani ya ce wani iri ne na gabatar da kaina ya ce mun yasa ne kake so ka shiga cikin farti na na ce mishi a ina so in shiga cikin farti abu na farko in koyi siyasa abu na biyu ni ce ni dan wata kabila ne nan cikin niger da aka mance da ita tun conference na national da cewa kabila igdala igdala igdala mm-hmm. ni ce ina son wannan kabila da igdalan sahiya tawaye an sa ta cikin yarurrukan nijar ni ce na uku kuma ina so sahiya tawaye a ce ina ikon ƙasar ga ta sai ta man dariya ya ce zo shiga farti na ce mishi kuma ina so gare ka na shiga fartin ka ban son ko dala gare ka me kuri a ta da na kawo in yi na kawo in fite na kawo a ba mu kayan mu ya ce mun ina ma barka da zuwa tahiya ta yi tahiya na zo eh, shekara ta dubu biyu ya yi karya mai journal wanga na laru da l'histoire sai ya ce mutu in ni farkarin da zuwa gidana ina ɗan kwatanta ma aikin jarida yadda yake ana nan sai na zamana kamar ni ne a correspondent kin shi cikin jihar tawo musamman ma a balaf da cin tabara da ake yawan cutar talakawa ana rishin gaskiya ana cin mutunci da cin zarafin talakawa muka samu muka yi mun yi artikul da yawa tare da shi waɗansu ya sani in yi su ma saboda ya ce zuwa gaba ina fatan kai ma ka zama ɗan jarida ko ka yi jarida ka ta kanka eh, lalle hakika sanusi tambar shaku akwai halayya da yawa da na gari gare shi waɗanda suka birge da na farko rashin tsoro in dai bisa kan gaskiya ta ne baya tsoron komi kuma in ya yi abu wanda abba na gaskiya ba in ka ce mishi wane ba gaskiya ba ne ba sai ya amince da ba gaskiya ba ne mun zamna tare da shi hayyar zamanin ni na sha yi ma sanusi taushe kuma ina cikin mutane wanda ya yarda da shi wanda ɗakin shi saboda shi bakin karfe ɗaya ne ya kwanta kuma bai tashi sai wajen karfe hudu da darbi ko karfe biyar ni kaɗai ke shiga ɗakin shi in tada shi da kwana kuma in ya samu ɗan matsaloli da wani ko na famikin shi ko na farti ne da na zo na mishi magana sai ya bari in yana so ya yi wani abu kuma yana tambaya ta shawara wani kaka ka gani abu kaza eh, na samu darasi da yawa saboda ni allah ya yi ni game da harka wadda ta shafi ta siyasa sanusi yayi ne saboda shi ya koya min siyasa shi ya koya min aikin shari'a shi ya koya min ma zan ce ma magana saboda lokacin da muka fara ce mai tunikar abin da nake so gare ka da ka zo ka gani ka faɗa min ka amma ban so ka bayyana kanka cikin siyasa ka zo in dinga karantar da kai ƙasa ƙasa har lokaci yayi na ka bayyanar da kanka eh, ya ce saboda ka ɗan uba su san in suka san ka suna iya yin dubaru wanda za su saba za ka cimma wannan da ba eh. ya ce mu abu na farko ka kai sake ka zama na mutum mai biyan mata ya ce abu na biyu ka bar karya kuma ka kayar da a baka cin hanci da rashuwa. in kana so gobe in safiya ta waye ka zama shahararren dan siyasa babu wanda ya cewa ga abin da kana iya kallon kowa cikin idanuwa kai masa magana eh banda wannan shi sanusi shaku wannan alkawalin da ya ɗauka na kama ma kabilar tamu gudun nan ya cika saboda allah ya kama mana shi ya kama mana mm. sai da yaren wannan na igida nan ya zama na yare shine yare na goma sha ɗaya cikin yaro kan nishar eh, ni in samu in fara samun matsayi cikin gwamnati sanusi shaku ne sa a matsayi na mashawarci fada shugaban ƙasa shekara ta biyu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 ana nan tafiya tana tafiya dai ina kwatanta mishi dalilan da ya sa na yi farti har dai muka gane mu juna kuma an ka ci gaba da zama tare kamar ba a yi komi ba masha Allah eh ina tunani ban san kowace shekara ba ne ba shekara ina gani 2012 ne ko 2013 mhm. lokacin da an ka kama eh, dan hamma amadu mhm. ismail wannan dan hamma amadu ni da shi kansa musu muka zo wajen shi muka tada shi hasali muka ce mishi ni akai. yace yau in ba saki dan hamma ba ya ce sai na yi iskandar kasar ya ce mishi to sai wasu kai da baka shiri da hamma ina ruwanka da shi uh-huh. ya ce ma a mu da hamma ko ko siyasa ce muke ba yayya ba Allah ba. kuma yaron nan bai yi kwana biyu ba ka sako shi banda wannan muna zaune tare da Sanusi wani dan farti zai zo kai waɗanga 'yan lumana dai da 'yan mm-hmm, mm-hmm. amnesty lokacin da suke adawa nan suke tafowa gidan sanusi da matsalolinsu in suka zo sai su ce sanu sun yi fartin ka za mu koma ga matsalar mu ka gyara mana ita sai ce a ba kuma komowa farti na amma matsalar ku zan gyara ta kuma zai yi tsaye ya gyara ta sanu su jako kaɗai ne muka gani ɗan siyasa wanda dan wani parti zai zowa na adawa ya zo dan matsayi wajen shi sanu ya mishi sai sai ya samu matsayin Allah ko saka masa alheri ya to eh ka dai saurari kowa ka saurari kowa kuma kamar yadda nace a shimfiɗa wannan shiri eh, wanda mutane su ce ko nayi caga da hwaɗi ko kuma na shaɗi ba daidai ba ko na bambaro ta amma zan sake bambarowa in ma ɓamɓarowa ne ni na ce a matsayin mu na 'yan jarida ta fannin jarida ba a yi dan siyasa ba kuma ban ce ba a yin shi daga yanzu dai ba a yi shi ba ban san gobe ba wanda duk lokacin da ka tuntuɓe shi magana bai kiyama magana wanda duk lokacin da kake son shi ba wani labari bai kiya ki tashi yake yin magana abin da ko duk ya faranta ma dan jarida rai babu kamar irin wannan to shi yasa nace na gayyato ka a matsayin kai ma kana daga cikin masu takura mishi wajen dole sai ya magana akan abubuwa daban-daban me kai rike ga margayi to auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai ina mika ta ziyarta ga duka iyalan nan marigayi shi tantar shaku sannan a cikin wannan dakin dan uwana yaya garba da dan uwana na jini muhammadu na zuka da bashina da tilika da kai mamman burin ina mika ta ina kai na da wannan babbar shi da kasa ta yi da al'ummar nijar kai da duniya gaba da ita yi lalle ni bayanin da za ni alhaji mamman bar mu ba za ni faɗin wani abu fiye da waɗannan mutane da aka bana ba waɗanda suka yi aiki da su waɗanda suka zamna na rayuwa ta kowane fanni suka tattauna da shi da waɗanda ya koya ma siyasa a matsayin ɗaliban shi na siyasa ni kuma zan magana ne a matsayin na ɗan jarida wanda a duk lokacin da Allah ya karanta zama na da shi bayan firar da takai sai na takuro wata magana da in samu wani haske tare da inda Allah ya gafarta mishi sannan sai in yi cika baki ni ina kyautata zato ina faɗi da babban murya da sanusi dan aljanna dalili na kuwa shine ni dai almajiri ne amma na san ban ga ta dalilin ba da Allah zai kone wanda a cikin zaman gidan wakafi ya karantar da ɗan gidan wakafi suka sauke alkur'ani mutum sattin ga wanda ya karatu alkur'ani ya san abin da nake baki alhamdulillah haduwa ta ta farko banda a matsayina na ɗan makaranta wanda ya saurari conference national tun daga farko ta ƙasa nake sauraren shi a rediyo ko nake kallon shi a tele haɗuwa ta ta farko ina jinjirin ɗan jarida ta ita ce a shekarar 2005 kuma wannan shine abin da ake ce ma experience babban ɗan siyasa mai ilmanci na ƙasa na farko da na fara kara mami kuro a shekarar na farar hula da gwamnati sun shiga kawo wando guda bisa kan wannan kokowa ta eh, eh, tsadar rayuwa mm, eh. a assembly national da ni da redaktar an lokacin nan garin mota illo muna tare ina magana da shi alhaji mamman baro kai ya kama fara tare yana ba na amsar shi bai ma sani sai da shi damin buton na riga na riga ran nan na samu tarihin sai dawo a bakin dattijo ya ce shi ya san da tun tana sai yawo ya ce su suka zama sun kai zaman taro na farko suka kawo yawo ya ɗauko ma abin dalla dalla to wannan shi ne tarwata hira ta ta ƙarshe da marigayi sanusi tambar jagu Allah ya ji kanshi ita ce bisa kafaran saifa da plus tumo kuma ran nan ne shi dalilin da an ka samu Niger suna tumo eh wannan hili na ah, kuma ni gane da tumo din sunan yana nan Niger amma hilin yana cikin Libya hmm. dan ya dauko min tarihin tun daga lokacin Italiya suna ka abun hatta kawo da yadda an kai mhm. kuma abin da yasa marigayi general sai da kun ce kire wannan wuri sunan tumo eh. sai ni gane sanusi babbar shi akai to bari in dauko kamar yadda dan uwana Intinika ya faɗa abinda ni karanta bisa kan wannan da tizo shine zance na cewa sanusi mutum ne da baya da tsoro kuma duk wanda ya soki sanusi da cewa sanusi yana da kabilanci a zuciya bai san shi ba wallahi dan baka zauna kai hira ba mm-hmm. alhaji muhammadu nuwar zaka ya gutsuro kaɗan daga hirar da ni da shine mun kai ta gaba mai dalili nake ce mishi ba wai dan me ake zargin ku da kabilanci kai baka da hankali yace in ya kabilanci ina dauka ina in ba zabar ma guda uku ko baka san yau ina da shi kan da zai yin gadon sarautar jarmakwai ba mm-hmm. ranar na fara ta haka sai da zano mini su da kaji alhaji nuwar ya zano su muna zamne shi yasa ce maka duk lokacin da muka hira sai na shigo da wannan magana <laughs> na taba hira da shi bisa kan wannan kalma da mutane suke hoɗi ta afar kuzu mhm. kuma ya mini ta billahi abinda na fahimta akwai abinda ake cewa prisoner politique mhm. Niger yan akwai prisoner politique sanusi tambari ja ba wai waɗanga gaba na yanzu waɗanda kowa ya san wasu suna da dossier a justice sanusi lokacin da amin na san sosan an ka kama shi da wannan sheri na karya da cewa ya kirkiro ya yi wani daftari mhm. da zancen mukosu. da kamar marigayi eh, kwamandan sani sun da ya yi mulki da sauraron su ya kwatanta min da shi bai mata furta wannan kalma ba ka gane ko kamar lokacin na a wannan lokaci shi kadai ne wanda a cikin wannan regime na na na exception shi kadai ne yake daga murya ya ce ta ko ce ba ba mm, shi kuma abin da baya majalar sai ni kunce mm-hmm. daɗi kenan mm, sai aka ce to yana ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata a ilimi me yake ni da wannan shi yasa da a madadin misali in ana son aya nisantar da shi a kai shi bilma mhm. ai ba a kai shi bilma sai inda ka ji dan wana mhm. yaya garba ya faɗa a kai shi eh, dawuti ne kuma dawuti ne ko ban taita bakin iyaka ne an ka nisantar da shi zan cewa ma da Niger da a tunani watakila wahala ko kunama ko ta kwasara za ta cije shi mutu can mhm. shikenan an samu sanadi kuma da Allah ya sa al'umma mu ya mu lokaci sai an karu da shi kai da mun ka zo mun ka karu da wannan da yake sani shi ba da kabilanci ga wanda ya bibiyar mulkin Eh, marigayi janar ibrahim bari mai nasara mhm. ya san dalilin da ya samu eh, marigayi sanusi tambari ya yi murabus daga matsayin shi na minista na saboda firayim ministan bare ya yi magana ta kabilanci a lokacin ana zaman taron ya tafka mishi mari shi ya ya gaggauta ta rubuta dimishin da kan shi ya dimishin don ba ta tafiya tare da shi wanda ko adda wannan abun da ya kamata a ce ba shi bai son irin wannan abubuwan ina kwaɗi na da murya saboda ina da hujjojin da ya sani kwaɗi wannan kenan in ji waɗansu mutane suna irin kalamman da bai dace bisa kan murga ina ganin ko gaba kai da mutum ran da mutu gaba saboda shi kaga tashi kai taka ba san wace iri ba a da da nake jin sanu shi tambar yaku ni a sani na kasun gurma malami ne da ya kafa tarihi da ya karanta tarihi a jami'a mhm, mhm, mhm. sai da na zauna da shi ba kai fira sai ce min shi abin da ya karanta ekonomi ya karanta ana tattalin arziki amma lokacin da za a yi su kenan bisa kan environment yake dan kaga akai na yi haka a lokacin da Niger za ta wani taro na shanje changement climatique na kira shi kamar ka sai an kai ko zo conference da redaction mhm. ana shawara wa ya kamata bisa eh, abu kaza bisa kaza a hira da sai aka ce mini in kare sanin shi sun yi mamaki nace economist Historia" ina ina shi ina ya banga changement aka ce mini kai dai kire shi yanzu da ni kira lokacin nan yana kwansaye a wai karan minister lokacin mhm, isu mhm. na jiha ofishi baka samu sai ne zo na ce ne shika wannan abu president ba ka ba ce muna na amduran sai dauko mini wani daftari da aka bashi dossier bisa kan abinda Niger za ta wakilci ta je kuma ta yi gefan da Allah ana neman shawarar shi ya ce kaga yasa nan na dauko wani tarihin karatun shi ce kajiya da an kai nake da sani bisa kan wannan fanni yaro ka fahimta kenan abubuwa na da mutane kuma ni ina ɗaya daga waɗanda suka san da Sanusi Allah ya mallaka mishi ilimi na fasara mawarki a matsayin shi na malami wanda kowa ya sani malami ne ya san alkur'ani kenan abubuwa na da ya kamata mutane su gane bisa wannan tare mhm. babban rishi an kai saboda sanusi babu wani da za a gwada mishi sanin kabilun Niger mhm. babu wanda zai gwada mishi sanin Niger mhm. dan kai yanzu hakan yiwa kai dan gidan sarauta ne amma sanusi yayi ka sanin sarauta mai gidan gidan ma naku tarihin mahaifanka wannan abubuwa ne da Allah ya riga ba wannan dan tare duk wani abu da za ka jin wani ya faɗi bisa kan wannan dalilin sai dai kawai ka yawwa ka yi alkus ɗinka ka ɗau yadda ake cewa ka ƙara ruwa cikin nono amma ba wai dan saboda kana abun nan ba sannan ban ga dalilin da za ka tunanin kamar sanusi ya hana ma ya zama maka alƙaƙai ba mhm. yau babu shi nan yan sai kai kashar kashar magani in za ka kai ga kaci wallahi ka ji magana president no yanzu shi eh, malam mamman bar mun nan ka amshe mun bismillah bismillah ce mun magana kuma ina ta ma ba mu ci minti uku to to <laughs> to president gare ka gare ka minti uku eh, bismillah eh, magana wanda nake so in ƙara ta ce bisa magana da suka yi ta kabilanci mhm. ni dai dare da rana ba mu rabuwa da ni da sanusi shafo har ya kai inda mata na suka mishi kuwa suna kishe su wanda aka fi so <laughs> eh. gashi nan nuhu mun saba zuwa wajen shi karhe kuku karhe kuku karhe kuku da rabi na dare kenan ba mu rabuwa dare da rana da sanusi shafo zancen nan da ake na kabilanci karyar banza ce rashin ta faɗi ne kun gane kamar yadda president nuhu ya faɗi ɗazu kamar in ya zama na kai dan wata kabila ne kayi cuta ko kayi almandahana da dukiyar kasa mm-hmm. mm-hmm. sanusi ya mato nan asiri sai ka kai ka taro yan fanin ka sai ka ce a ah, ni a ba mu a ba su kaza ne a ba su wanda mm-hmm, wannan eh, malamin mambarwa mun taba tafiya ni da sanusi jako hotel terminus wani burkina bai zo ya bashi miliyan 25 ni aka ba su ga hannu haka ina rike da cikin bagi ana ta kiran mutane alo wane zo ga kuɗi sun samu yana tarabo yana tarabo kwana ɗaya na biyu da mun ka dawo da daddare sai ce in in samu mishi bashin kredi <laughs> wanda aka ba miliyan 20 ne ma'ana sanusi bai son abun duniya akwai waɗanda ke ce a ah, sanusi roƙo ya shiga biron ga ya shiga biron mm-hmm. ka ga sanusi ya tafi wajen ka to koha gidan nan tana cike da shama'a wallahi ya zo ya ce ma kuma ba sai da shi da su ba ya zo kuma ya ba su ya kwana bai da ko dala wannan haka take kenan ni ba butulu ba ne ba hakika na zauna tare da sanusi yakubu na yi farti ba cikin fartin shi nake ba amma kullum ina aiki da shawarwarin shi da shi da president nuhu duk wani abu da zan kullawa duka sai na kiri president nuhu in kiri sanusi yakubu in kiri metar lawan in ce musu mai doka ta ce na mine ne haka mine ne mhm. abu kaza mhm. Mhm. kenan ni reconnaissance kin da na yi ma sanusi shine ɗana yanzu yana da shekara huɗu. na mishi suna sanusi tambar shaku kuma gidana ba a kiran sunan shi ce mishi ake fafi kuma sanusi shaku shi ne sai rago shi ya sai ragon suna yauka Allah Jose kana magana ne eh to mara da eh ce wato cikin yan siyasa har yanzu da saura wanda dai zaka samu mai saukin kai wanda zaka zo tarbe ka da hannu biyu ya zanna da kai ko ba siyasa ku guda ba in kai dan jarida ne in kuma kai ma dan ko mi kake dai sanusi zaka zo wurin shi tarbe ka da hannu biyu kamar yadda Jose sai bare da farko in ka fardo shi ba daidai ba yana furga ka shagwar to meka amma na duba komai bane bai huce minti daya shi kan shi ya san ya ba daidai ba ya dawo a dace gaskiya me zaka ce game da irin rawar da sanusi ya taka ta fannin harkokin siyasa waɗanda kuma siyasar da yayi an san kowa ya san tashin kare hakkin talaka ne tunda mahi yawanci duk masu eh, idan ana neman iko aice ake saboda talaka ko mm. to amma kuma mahi yawanci wasu in ikon ya samu talakan ake ma ko kai ake ma saboda haka me zaka ce game da eh, siyasar sanusi eh to alhamdulillah abinda zan kara bisa duka zancen da mutane suka yi zan hudin nemo abin da ya gama da sanusi abin da ya gama da sanusi sanusi ba ya karya a bayyanta sanusi ba ya zalunci sanusi kun bai mina yaji duk in ka tabbatar da baka iya faɗin abin da kace faɗa musamman in baka iya maimaita shi gaban wanda ka wanda ka faɗa ka wallahi ka faɗa mishi dan duk in ka faɗa mishi sai ya faɗa maka wanda ya faɗa mishi duk zancen da zai kawo ya dauko ya ce to wane ya faɗa mini rana kaza ya maka dukkan shi ni ko shi yake shi ya halin kulla shaƙon mu da shi mhm. saboda duk wanda zai faɗa maka magana kuma ya ce maka ga wanda ya samu maganar nan ka tabbatar da bai da minahici to Niger nan yawancin zaman da muke na abin da yake cuta mana Niger minahici mm, yanzu ma yana iya ce Allah in maka inna mahaukaci an ce kashi 90 cikin cikin 100 da biyar ko da bakwai mm-hmm, mm-hmm. duka mutane minahika ne <laughs> gaskiya azalumai ne mm, mai yau da rane da su su ne suke ganin suna kwatanta maka suna tare da kai kuma a mamta suna tare da minahikanka mm, gaskiya kenan minahici mm-hmm, to sanusi baya da shi in bai son ka kana sani zai faɗa maka in kuma bai yarda abin da zaka faɗi ba babu wani zancen boye boye kana sani in kuma abin da zai faɗi nan ko in ka shi daɗi ko ka shi daɗi in dai haka ya kamata a faɗi shi sai an faɗi shi kowa ya tuna mhm. sanusi in ce baka tunda an kai asambile akai demokrasi deputy guda an kai Nijar sunan shi sanusi tabbata deputy guda an kai Nijar sunan shi sanusi jam de 93 ans aujourd'hui ni nake wada maka ko tare da ku shi in gaskiya ta babu shakka haka nan ne parce que député ai eh, an ce chaque député est représentant de la nation entière mhm, mhm, mhm. tout mandat impératif est nul le vote du député est personnel sanu siyasa haka nan kuma ya koya mutane haka nan kuma ya yi aiki da shi shi yasa suke ganin wasu nusi na tare da mu eh, muna eh, Eh, eh, wai misali eh, ya zama to aliyakin mu ne amma shi na wata yo yo in yana aliyan ku shikenan kawai kamar kwanakin baya da an kai magana an kace a ah, ai ga sanu sunan ya eh eh president bazum ya ce batun aihuwa da arme sai an kamar magana da sanusi yayi and 2007 lokacin da yake magana yake ba an yi musan wata wata interpellation ce an kai prime minister Muhammadu a wannan lokaci sai da ya kawo inda ya kawo na magana sanusi ya tashi cikin magana ya ba shi amsa da ya shi amsa wannan ra'ayin sanusi ne mhm, mhm. a cikin zancen siyasa demografi sanusi bai taba yarda da ra'ayin muhammadu isu da bazumu da pnds ba bisa kan taya hankalinsu daban su suna da wanga hankalin cewa ai wannan a rage aihuwa ai a rage menene a duk wannan duka suna da wannan tunan sanusi bai yarda wannan ba sanusi yan economist mhm. ko a jami'a abin da yake koya ma mutane a jami'a economy nigerian kenan arzikin niger arzikin Nijar ba tattalin ba arzikin Nijar ekonomi Nijerian arzikin Nijar a yake kamar aibatan tattalin shi arzikin Nijar ekonomi Nijerian a ne arzikin yake ko miskala zaratin yake a yake yanzu yaya ake tattalin shi ya ake unhani da shi wannan magana ce ta biyu kafin ita yanzu abinda abinda lama sallama son su sani kamar eh, abu na karshe da kun kai da sanu su kamar suwa ta yi ban ce gamuwa kamar ban ca zance tun da karshe da dai babu wani siri tsakanin eh. kai da kamar menene ka rike na karshe da kuka yi da Sanusi wanda da gare shi dai watakila ba ku sake gama ba hayar da su ko eh. da yake akwai wasu tun da kullum ana ana kai abin da yasa ni gaito kana hada mutane da kai da Sanusi loka sai a karma jan jan grafo a tayi sama a ce ba ni ƙara zuwa ka daka kare min magana eh. Allah ya yarda da kai na barka da Allah ba ba ba sai a ce da Allah ka ce da shi da a abu su kaho ba ko kuma sai kai sai ga su kai wallahi na yake kai ni na yi cikin sanin kai na wannan kai ni wallahi Allah ya isa kai ma Allah ya yarda to haka haka to wannan haka nan <laughs> saboda kama kama ya ce eh. abin da saka eh. da shi da ni faske na kama etol eh, din guda ce ka gane ko <laughs> kenan shi wanda bai yarda da da rikin gaskiya bai yarda da ai son son kai mhm. ni ma haka nake shi an mu a ce sai ki sai samu sasambu amma ko an yi rishin fahimta juna mhm. kuma bai hana a komo tunda in ya gane yayi ba daidai ba shi ga bid'a ta sai ya ta gida ta shi ta ce iske ne ya zo ce ai kaza kaza ko ya ne ce kaza kaza ko kuma a ce ai tunda aka ce hudin gaskiya bai hana zama tare in kana son mutum wallahi kawai mushi gaskiya ni jinin da ke cikin jikina nonon da na sha babu mai nahici cikin shi babu inda za yi yiwuwa ne ni in yarda in ga an yi kama wani wani son kamar yanzu sanusi wanga ikon da kake gani ya cuce shi wanga ikon da kenan ya zalunce shi saboda sanusi ya sai da mutuncin shi da ran shi da duk imanin shi ya sai da musu shi akan yana yawai shi yarda ya ba su haɗin kai da yarda da ƙamna ƙamnan nan ta sa ko ma an yi ba daidai ba sai ya yi shiru ko an yi ba daidai ba ma sai su samu wanda za su yi su hana mashi shi kyale eh, bahaushe ke ko makaho ya san kuma eh sai ya yi shiru kana shi na ko to in yi ko shekaran shi ba kaga abin da ke gurce guda ce to sanusi yanzu gashi ya mutu ya mutu Allah ya kamshi al'amarin shi saboda lokaci ya kai ba wani ya kashe sanusi Allah ya kashe shi wani wani mutum mahaluki dan adam bai ya kashe sanusi kuma sun ba mhm. eh, sun gani eh sun ba sun gani eh duk kullun kana jin yana kalmar guda mhm. ba mai yi sai Allah kun ba wanda yi sai Allah wannan akida ce ta mu tsakanin da shi na mhm. tabbata da duk wani zancen da mutane duk faɗa ce sun shiga ruwa sun shiga iska kuma sun bar mu tare sun bar mu haka nan kuma sai in lokaci yayi kuma komai ba za su iya yi in ba lokaci kana shi na ko abu guda zan faɗa maka diba shekaran jiya baya da lahiya raddi dimanche non samedi baya da lahiya yana ɗan jin jiki mun ka zo nan muna ta yi muna hira sai wajen inar di mata inar pant ya tashi ta ras samdi samedi din an yi sadaka da an kai sallah ne mm-hmm. sallah ce an kai no wani eh, sa la semaine de le samedi d'après la fête mm-hmm. ba sun yi sai aka ce sai eh, president bazum sai ya ce shi ya ce mishi wane gani nan tahiya ta same ni an gayyace ni Algeria mm-hmm. eh in zo za a yin anniversary in soixantième anniversaire na Algeria na san kai mutunan Algeria ne mutunan Algeria ne kuma ka san su sun san ka kenan kuma wanga bukin ya kamata ka toga da ni yace mishi gashi kina da yake amma tun da dai ta shahi magana kokowa zuwa Algeria ni a da ina na an kai wannan proclamation in independence yana cikin yana ya san da wannan kokowa yace to ko mi zai yi sai ya tai in Allah ya yarda zai bin shi sai suka tashi suka tashi ran za ta ran lendi da sahi za a tahiya suka ta lendi menna yanzu abin da aka yi cikin tahiya sanusi ya tahi can dan ai wannan evenement interglish to ya kamata a bari ya tayi da abokin ta tahiya to sai mutane ba su bari ya tayi da abokin tahiya ba kamar abokin ta tahiya sanusi shaka inda za a kama mishi mm, eh zadu akwai wanda illela special man dashi na da mm, mm, to sai ba a tayi da shi ba wannan mutumin ka gane ko sai suka tayi aka kai sanusi hotel an kalike shi ya shiga cikin hotel ya kwanta ai bai tashi ba sai karfe goma sha ɗaya kuma ta taro na yi karfe takwas da <laughs> mutanen da suka tai sun ka tai ya kamata su kula da shi mm, to wannan kukan shi ya zo yana kwatanta mini kakana an kai gashi in abin da ya yi abin shi na aljeri gashi gashi ya tai kaza kaza amma gashi gashi abincin inda ne don wala da suka na ce to waga abincin yanzu ita wannan abincin abin da za mu yi in Allah da ikon shi ya kai mu samdi ko dimashi to eh, ni sai mun yi abin da dole sai an biya diya wanda sun kai wannan lahin ko mm-hmm. sai sun biya diya mm-hmm. akan wannan lahin to wannan fa sa ban dare je mm-hmm. jedi da dare sai ban dare nan da magacin nan yin kama shi don ka eh, ila ta ala clinic ka ban dare clinic din magori don ka da can ne finalman don ka samdi yana a can dimanche an ka an ka dauke shi aka kai shi hospital de general de reference. efi fi Allah da ikon shi ya yi cika don ka kenan eh, abin da zan ce maka yadda muka muka shi a ga mu karshe mm, rabuwa ta da shi akan wannan da irin hirar da muke yi wanda muke eh, eh, bisa bisa yanzu a matsayin kun na siyasa tare da sanusi kuma kana ce kamar yadda idan gabatar da kai kai ne mataimaki ne ta fannin farti ga shi dai parti yayi babban rashi kuma a cikin farti babu wannan hannun da maka maka Mi wani kira da kai ma magoya baya saboda da su yi da su da su yi kaca da su samu kace hamzari ko kuma ce da hazan sai kace da faransanci da injina da su ke kuraje ta bakin yan bariki don da wasu suna ganin yanzu a cikin farti babban mai mayar kare musu hakkin su da kwato musu hakkin su da kai mushi kuka babu shi me zaka ce mai yan farti saboda su kwantar da hankalin su su san ko sanu su baya nan akwai magadan shi kuma komi zai ta hidi kamar shina nan bisa amana da alƙawari me zaka ce magoda tun da kai a vice president da farti kenan tuban baro na gode maka eh mutane da suna magana suna cato yanzu sun siyati ya yi abin a zuwa gani yanzu kuma gadan shi aiki yara ta bisa gauyin to amma babu gani sai mu ce mutum to <laughs> ai dai abin da ake daya amma ba ba ba ma su kamar mu da abin da muka sani kaji ko mhm. mu da ya kamta shi mu kaga eh, cikin sasa da muke yi kaga da nan farti yana karamin farti ne mhm. kawo ba mu da wasu deputy ba mu sauran ne mhm. amma tsari tsari na farti ne mhm. da bin ka'ida ya mhm. eh, kai na tsarin kaga mu yanzu ke tsohon tashi ran dimash dukkan ran dimash ralali da kare goma ta yi shi ke riyan kowa zuwa biro izan mu kiran maki dole dole sai ka zo reunion ina kake zo reunion ina kake zo reunion zo mu zanna mu game shi da sai reunion kuma in mun ka zo bai bar mu siyasa cikin reality kaga yanzu an ka zo kawai an ka zabe tawo wannan kwata electoral doka ne yake abinda ba party da suke yi ba article par article a karanta article a hausa haka ki muna article a ce wannan kudiri kaza abu ga abin da yake ga abin da yake constitution ga abin da ce ga abin da haka muke kuma a zo a yi komite wani zashin wani document na harkar zaɓe da zaɓe haka muke kuma da kake ganin na na ban na ba da hindi shi ba mishi tuwa sai in ce mishi dibo ba mu bayar da kuɗi da Allah in zamu in zaɓe zo sai ma na ji mu zo kawai mu tsaya feskin mu dai wanda mu dai ne mutane wajen yarda bai yarda ba haka ana son kwanci a shi ko ina ka san ka ba ka sa president abu da ba da aza eh sai mu watsa da abu ko ina sai an sai an yi haka an kai da mun rana ina ware tare da shi wani tsohon abin ga cikin abokan wasan shi tsohon bazabar mai zuwa a zaruzi ai no kati bure zira anzuru nice anzuru fiyana al'umma <laughs> anzuru wa kai tsoho ya ce to to anzuru fiyana asiru nice a gonu ne so ya bai to kaga to irin irin wannan abubuwa ne wanda shi dai yana son kusan ko ina ko ina a ce fiyana a takai Allah kaga yanzu nan mun ga sai jikin mun har artilan yi ba farki da lokacin sai dan kairin gida ne na ai na ko lokacin da aka yi ko nan ta sai fide da wani abu lokacin da muna nan wajen eh, zabakan na kiri ne dukkan hidon kinan na ake gama irin wajen kuma zaka ga hilin gina nan san san kanta ne kibiya farko duk abin ka gina samu nan ne kibiya kuma kowace region tana da biro kuma kowace region tana da an azu biro yanzu haka muna cikin tsarin eh, conference regional an yi maradi an yi doso an yi an yi agadar tinajeri kan wara gangan kudi an fara gangan kudi a tinajeri ko ta faru da yanzu ban san bai da amma dai shiga tsarin da muka yi kowace region sai ta yi conference da kuma shi ke biyan shi ke biyan journalist wanda su kwa shi ke bada kuɗin da zai haka ne kuma kullum duk kowane farko da shi a ah, wanga yan marin a ah, duk kowace jiha abin da aka yi mata kawai shi dai kawai yanzu ya tafi lalle ku aiki eh. <laughs> akwai aiki ba dan karami ah, ah, akwai eh, aiki sai yanzu kamata ya ku game eh. ah, da yanzu ai masoya <laughs> masoya ne dai masu da gaske suke masoya ne ai ya kamata yanzu ku da kuka rage cikin batun ya zama to dai an ka dauki kuma an ka taimako sai umman pour honorer la mémoire de Sanusi ya kamata a ce fa na al'umma Eh, magabata ko mahukunta sun kama mata tunda dan mutane su yi su yi dekuraje tunda harka farti harka ce ta moyen tunda sanu sai eh, ni na sa zuwa su da ana reunion ko kuma ibiran shi ko gida dai duk abun da dai farki ka so da ƙarya da gaskiya mutane sun ka bugo sai an yi regile ne ta kowane hali saboda haka kenan kaga yanzu in ba amana kamar da Nuhu yace ya saboda ya ya sadaukar da komai nashi saboda ga aiko mai a cikin wagar tahiya to tunda ko yayi haka ya kamata an ka ce ramuwan madi masakin kanya haka on fait internet tout da table je to eh magana da wanga yasa sani tuna da wani interview da mun kai na lokacin da aka yi wannan jayayya ta tazarci mm. kasan bayan an yi zaben referendum ta ka haɗu yi jikin ga ta sai dai ta a cikin anguwar lungun na zamariya sabon gari eh, eh. Mm. to yanzu bayan an kare karanta declaration lokacin nan baro yana bbc ni kuma yana alternative mun kashe shi cikin tambayoyin da muka sai da ce president mm-hmm. kun zo kun ba da sakamako mm-hmm. a naku ku ba ku ta zaɓe ba mm-hmm. ku ba ku da wakilai a cikin a cikin rungunan zaɓe eh. a za ku yi kuce sanki kursan na na to da participation hmm. ce kai wawa na ce in ba mu tai zaɓe akwai inda ba mu da mutane cikin gari ba su ga abin da an kai <laughs> ba na sai na gane mutum ne wanda eh. duk inda ka fito mishi yana da hujjar da zai kare kanshi bisa kan abin da suka riga sai to hakikanin gaskiya ni magana da zan yi bisa kan wannan din talaki illa kawai dan shar abin da za ka furta mu marigayi ya kasance na alheri ne shi kaga tashi kuma kaji in kai baka yaba ba kaji dubun dubatar mutane suna yabon shi kuma kadiba dan mutum ya ba dan mutum da ya taru mutane kuma mutumin nan kowa ya shaide shi fannin ilimi da taimako to kai kokarta ka samu koda fanni ɗaya ne a ce an yabe ka da shi to malala idini ka na eh, na gode kwarai malamin mamman farmo eh lalle haduwa ta ni ta ƙarshe na da sanusi jago haɗuwa biyu ne na farko za mu tafiya agadas wajen forum kin wannan na agadas mm. eh, na tambaye shi da wani liver inda da akwai abin ga eh, eh, staci da reglement interior na rebellion ta farko mm-hmm. Mm-hmm. saboda ce mishi za mu kai wajen taron nan kuma ni in zo sai na fashe kwai mm-hmm. saboda na san da za a boye ma shugaban kasa muhammad bazum abubuwa da yawa na ce ni fashe kwai zan yi mm. ya ce mun ta bisa teraskin shi in ɗauki wannan libar ɗin na zo ne ta bincika ba tara cikin shi ban samu ba na karda shi presidence ya ce mun in bari da marace in zo eh, can biron nashi to ranar nan ne ya ce mini in kar eh, ina so gare ka bayan sallah ka zo mu ga juna mu gani yadda za mu yi aiki tsakanin mu kai al'umma da akar ƙasa da uwa da iyali nace mishi to insha Allah bayan sallah nace mishi da zan yi shawarwaru da mutane na kuma na samu na yi shawarwaru da shi nace ga abin da eh, alhaji sanusi ya suka ce a mai kyau ne tun da damuwa ya akan kasa da al'umma farti <clears throat> guda ne don me ba za a haɗa ƙarfi da ƙarfi ba a yi aiki tare to ban da shi ne malamin mambar mu kamar roƙo ne nake gare mu da kanmu ga 'yan adawa ga gwamnati ga 'yan nishafuka gaba ɗaya da Alhaji Sanusi Shaku, abu na farko dai ina so mutane su san da mutum ne mai hangen nesa kuma Allah ya bashi wani sani na in yace ga abun da zai kasancewa da ikon Allah wannan abu sai ya tabbata saboda shaidar haka nan in kuna tunani kayan zaɓuɓɓuka ya ce ba zan ne shugaban ƙasa kuna tunani dan <laughs> kasance ko da ke mutane sun ɗauki abin kamar wata wasa ko alba ba wasa ba sani ne da baiwa ce da Allah ya mishi ni roƙon da nake gare mu duka musamman ma in kuna tunani kwanakin bayan lokacin da shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa zai bar mulki ranar taron shi na foundation kin shi sanusi ya yi wani kira ya yi wani roƙo kuma wannan roƙon da yi ina tunani mun taɓa yin reunion a sani na mutanen majority sun amince da haka mm-hmm. don ka ce dai a dakata da abu da yi tambaya mm-hmm. ya ce don allah don annabi a saki duk wani ɗan kaso wanda addabi na siyasa mm-hmm. kenan saboda rasuwar da da ya yi saboda eh, shi shugaban ƙasa ko kuma mu 'yan siyasa da mu 'yan nishar saboda nemuwar shi ya kamata wannan abu a tabbatar da shi wanga na farko ne na biyu kira da ya yi da baya bayan nan ya ce a in ta cakule yau nishar in ta gyaru president bazum ne da mamman usman wannan magana ya kamata a ce da shi da kuma neman usman da magoya bayan shi da shiga ƙwaƙwalwan Bazoum da magoya bayan shi da 'yan Nijar duka gaba ɗaya saboda wallahi yau shi a cikin na gaskiya mu muna cikin na karya kuma ni ina gani maganan nan da ya yi ya kamata A shugaban ƙasa da mhm. Hamma Ahmadu da wani Mamman Usman da wani Muhammadu Isu da wani wani, da wani wani duka su yi aiki da ita a haɗa kai saboda aka yi sama da eh yusuf sai mu kare da nuhu a gurguje lokacin mu na harare ne sai bayan da ko kana da wani abu da ka so ka faɗi ban a ƙarshe ban tambaye ka ba ko kuma wani ƙarin bayani dai duk da kusa eh, ni ƙarin magana guda ce sai in ce ƙara godiya ga mutane ga yadda mutane suka hito da bibi a nan yamai da ko'ina dai ko'ina da ko'ina eh, suka gwadi su ma dai an yi shi ko'ina ka jige kuma so da ke shi har iska sadannar dinar mutane dai ga wanda suka taimara ni inda aka rune shi kwarnaka a gidan shi sun gani sun ga taron da aka yi muna ƙara godiya bisa ga duk 'yan Nijar muna ƙara godiya bisa ga shugabannin ƙasar ga da ma'aikata tunda mu ni na san abin da aka yi na san kokarin da sun fi ni tsoho sai ce ni na mati na ƙarshe na gani shi a yana a raye na warin dai kan gida a tunai ya rasu ko to da ran dimash har can mun kai lisha da abokina ume mai gashi eh, nan hospital de reference haka muke ta yanzu sai mun hito sai biyo mu koma ya fito haka ana shirin gobe amshi wannan aiki mun ka zo dai da likitoci da Allah shi huta tunda gobe za amshi aiki sai wajen bandoza muka kawo ras muna hira shi yanzu rallan dini da abin da ya rikice to rallan diki ma an zo zuwa wajen magarba ne da su to ni zan magarba na zo an hana kowa shiga kana can cikin reanimation na zo tun a ni ga matsayina mhm. ban sai a harbe shi suka ce to kai dai kai tun da kai dole na farka shi na zo ka buɗe mu magarba magarba ta wucewa aka sami buzo na zo na station yana yana raye yana yana kwana amma yana yana yana yana lufashi shi mm. sai ka gaishe nan bari man sala magarba ko sai na tahowa ta sai na zo stad na zo stad ina marsh na ɗan yi turbiyu sai shiga mota ko da shiga mota sai ka akalkin wata mace ta ce kai zan canka aiki da gaskiya ne ba a yi miki talatin ba zan canka aiki wai na na so sanusi da gaskiya ne yanzu yanzu ga ba minti talatin ba na baro shi ƙarya ce yanzu guda abin da nake telefon na ga apel apel apel kowa kowa apel sai kace sai kira wanda na baro suka ce kiran kana ka dawo kiran kana ka dawo ka dawo ka dawo ka dawo kaji ina ba rizan nan to lokaci ya yi lodar nemo na kisa mai da kai to ni abin da nake faɗi a ƙarshe shine ba shakka eh Nijar yi hasara na mutum wanda yake da basira yake da fasaha kuma yake da hazaƙa kuma yake da dogon cinkaye da tunani kuma bayan wannan ma akwai abubuwa da dama wanda suke haskaka hiyar da ake yi to dama dai kullum nafsin za fitin mutu Allah ya shaɗa da mutuwa haka take kenan tunda manzon Allah ya kaura kowa ka ba za shi eh kuma a zai sanusi ya yi nashi lokaci allah ya samu rayuwar shi albarka tunda duk irin yadda ya yi ta har ya kai da ya kare ta sai a ce alhamdulillah kuma ni ina kyautatan zaton cewa kamar yadda ta ya waɗi ba mu tara sani da Allah ba amma ga irin alherin da sanusi da halayen shi sanusi sadauki ne mhm. sanusi sadauki ne babu shakka yana da duk alamu da aka waɗi na wanda a sadauki kenan ana sa ran cewa eh, ya samu makoma kuma Allah ya sa ya rasu cikin masoyan shi da hannun masoyan shi masu kamna shi suka kai shi inda an ka kwantar da shi a cikin kamna da so da yarda eh kenan a yau din nan mhm. abin da nake fata ni mhm. addu'a ce nake Allah ya sa wannan abin da ya same mu Niger ya zan muna hanya ta sa ƙyan Niger mazan mu da matan mu sani komi son da kake mutum komi kin da kake mutum komi lokaci ne kuma wannan kasar tamu sanusi ya mutu da dogon guri na ganin tazan kasa kamar kowace kasa wannan misalin da kake ganin sanusi yake bada wadda kaga yake yi yana zancen farti ko yake zancen kwarnaka ko gaza haka ne sanusi kuma yake tunanin dan nijar gaba ɗaya in eh, ne kaga yanzu yana zancen gari su kwallon kaki kawo yana zancen fakti sanusi yana zai kawo amma yana zancen kasa nijar ce zai kawo kuma sanusi a ko ina ta yi ina son gane sanusi latifiyan su sanusi sai kanci ba riga da su cikin aikin da ya yi kasa waje sai ta dai an ce an sai wata union inda ake tara mutane kamar eh, union international de parlement inda yi sun yi dogon nazari ko OMC inda ake nazarin duniya gaba ɗaya da irin hankalin da Allah ya bashi da ya samu da irin contribution inda ya bada a yau innan ke la a cikin tarihi a cikin tahiya don kenan mu gani yadda za mu umarni da in wannan abun ya sha hankalin mu san da ƙasa ta mu ce mun mu eh, eh, wallahi dole ne sai mun sai mun mu dole sai mun gyara mhm. dole sai mun yi kamnar juna mhm. don mu samu gama ƙarfi da ƙarfi mu huskanci kalubalance abin da yake kalubala ga mu kaga zaman lahiya mhm. da kwanci hankali da tashin hankali da talauci da fatara da rishin gaskiya da mugunyar shari'a to madalla eh sai in ban conclusion yana ganin president anan za mu nada tabar mashirin kuma kamar yadda sauran suka faɗi dai muna fatan Allah ya sa can tafiya masa nan kuma Allah ya sa dai ya huta kuma abin da muke kira ga sauran 'yan siyasa kun dai gani ba abin da ya rage yanzu illa a yi ƙoƙarin neman haɗa kai a zanna lafiya tunda da muka sha kuɗi cikin wannan shiri shine ba mu da wata ƙasa da ta yi wannan ba wai leson da moral zan faɗa mutane ba tunda akwai wanda kame in shigo duniya sun sun sun yi sanin kabilu da ba'adi mai amma mu akwai nauyi bisa wuyan mu na matsayin mu faɗi mutane su saurare mu shi yasa jihadi ne gare mu mu tunatar da uwaye yannai yayu da sauransu abinda abin sauyan mun na son kasan nan tunda kuna ganin irin yadda abubuwa dai makwabta abubuwa suke kai su kawo suke suke ta lalacewa na fannin tsaro kenan in babu kwanciyar hankali a cikin kasan nan in babu haɗin kai tsakanin 'yan siyasa musamman ma 'yan siyasa tunda yau talaka me yake so a samu zaman lahiya ko bai samu iri ba an ka zanna lahiya ya san in yau Allah bai bashi gobe shana bashi to amma in ya zamanto 'yan siyasa ba su haɗa kai ba ko kuma ba su kwantar da kai mai zaɓen su hankali ba babu shakka akwai matsala da yanzu an kowa da ya yi imani irin kokarin da Sanusi yayi wanda ba ruwan shi da san kai dan fartin shi ne ko kai dan ba dan eh, fartin shi bane tunda duk wanda ya yi matsala tai tun daga kauye hayya mai mutane kullun shi da ake kuma bai hwasa ba yana yi saboda haka shi yasa nace a yan siyasa Allah mutane suna ganin ko na ya ci da hwadi a samu kamar Sanusi a waya tunda ba yanzu yan siyasa nawa suke wanda wani kai kadan ka buga mai waya shi dauka kai kadan ka kire shi ya dauka saboda shi gidan shi wai gida ne masala <laughs> Allah ya ba mu nasiru